murnar da 'yan matan Chibok 21 da iyayensu suka yi Abuja a taron godiya ko murnar samun 'yanci ba ta misaltuwa. Dan ɗaya daga cikin uwayen matan ma ta sanya zani ne ta goya 'yarta tamkar jaririya. An ga wata daga matan da jaririnta na ɗan wani 'yan ta'addan Boko Haram. Dan take dai mahaifin yarinyar sanye da jaddara ya ɗauki jikan nasa a cikin farin ciki da godewa Allah da ke nuna ko ma dai me ya faru ko kuma kowane irin takeici za a yi yarinyar dai ta dawo daga hannun 'yan ta'addan da ranta. Da alamu dai har matan 21 sun fara murmurewa ta samun sabbin tufafi da abinci mai gina jiki ba irin hukumar da suka shanu 'yan Boko Haram ba a dajin Sambisa. Ga abin da wasu daga cikin iyayen yaran ke cewa. Murna kan ko so biyu ko uku man na yi Na rike ta mun yi zagaye muka zaune muka yi rawa da ita. Ita ta rame gaba kiɗa ba kamar ita ta fita yanzu. sunana yana gala ban nawa ciki ba amma da na gan sauran mate na yata na yi murna da iyayensu na yi tarrawa na yi murna sosai da gaske domin yaran namu duka sauran mutane wanda kamar bature bature da kuma sauran countries suna murna bale wanda mun sani suna zuwa gidanmu su sha ruwa su ci abinci tare da yan mata mu ko da ban ganna ba wallahi na yi murna na yi farin ciki kuma ina da murna ina da bege wata ranar na zan gani zama da jikinsu ya nuna suna da damuwan abinci a amma da sun zo da rai me za mu yi sai mu ce mun gode shugaban kungiyar al'ummar Chibok kuma zauna Abuja Sambizo zaya ya shaida duk yadda taron murna ya gudana abin sai kaga ka mutum zai gane cewa akwai hannun Allah a ciki sosai domin ka san ruwa albarka ne da muna sokowa sai ruwa yana soka kamar haduwan su din ne shine an kawo ruwan suna haduwa ana ruwa hotunan da muka ɗauka ma an ruwa ne yan matan kawai kowa ya tashi sai runguma iyaye suke ta yi sai ihu mu. murna kuka na murna shine abin da ke faruwa a wuri an yi ta yi wannan an yi ta yi wannan kafin an roke mutane an roke mutane aka dan kwantar da mutane sannan aka sallame church service da aka yi a wuri kafin a ci gaba da program na maraba maraba maraba ma juna iyaye da yaransa sun zo kowace ta faɗa sunanta ta ce wannan baba ne wannan mama na ne iyayen kuma kowa zai faɗa kan cewa na gode ma jama'a domin abin da ya faru na gode ma Allah ina addu'a waɗanda suka rage Allah ya kawo su kamar yadda namu ya sun fita ko da shiga yawancinsu suna magana a yare da Hausa amma shine abin da suke faɗa almost dukkansu rawatanni sun ambato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba duk waɗanda suka taka rawa wajen shiga tsakani har aka cimma yarjejeniyar sako matan musamman ma dai kungiyar agaji ta Red Cross a talata na ke sa ran matan za su gana da shugaba Buhari a fadar Aso Rock. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.